Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Sau da dama za ka ji ana korafi akan cewa ana shan magani akan wata cuta amma maganin ya ƙi aiki. Wani lokaci kuma a ce a da maganin yana aiki amma yanzu ya daina. Wannan bai takaita ga wani yanki na al'umma ba, ana samu a tsakanin maza ana kuma samu a tsakanin mata, yara da manya. Menene abin da ke hana magani aiki a jikin ɗan adam ne? Shirin Najeriya a yau ya tattauna da waɗansu da suka bayyana mana su da wani magani da a da yana musu aiki daga baya kuma ya daina, ya kuma tattauna da wani likita domin gano bakin zaren. Da farko ga muryoyin waɗansu da suka bayyana mana yadda ta kaya tsakaninsu da waɗansu magunguna. eh to kamar ni na kai a kusan shekara haka ina fama da mura da tari so abin da na ringa yi a wannan lokacin tunda na je a asibiti aka bani wani magani haka sosai na ga maganin ya yi min aiki sosai irin da na sha sai na warke na wannan lokacin daga baya kuma sai abin ya zo ya kara ci gabawa. So baya da ya ci gaba tunda na riga na lura cewa wannan maganin ya min aiki sai ban ma ƙara zuwa asibiti na yi musu complain ba. Kai tsaye kawai in na tashi sai dai in je in siya wannan magani in ci gaba da amfani da shi na mura da tari. So daga baya ko da na je na yi complain sai irin aka hana ni shan wannan maganin because yadda nake ta ta'ammali da shi sai zama mun tamkar um, ya daina min aiki ba irin aikin da ya kamata ya min yake yi ba so kwata-kwata sai ya zama kawai ko na sha shi ba zan samu results inda nake samu a baya ba gaba ɗaya sai ya daina min aiki completely so sai aka hana ni in yi amfani da waɗannan magungunan da mura da tari ne lokacin suka so na gaba nake ta amfani da shi kuma asibiti suka hana ni. saboda yadda na dinga shan su ba bisa ka'ida ba. A maimakon lokacin da in zan yi bacci saboda yadda tarin yake matsa min da mura, a maimakon idan zan sha kaman tablet in guda ɗaya sai in sha guda biyu. Shi ma na tarin a maimakon in zan sha kaman 5 mil ne sai in sha 10 saboda ban iya samun bacci yadda ya kamata da daddare to amma in na sha ɗin sai in ga na ɗan samu sauƙi. to daga baya kuma ina ga sai na yi abusing din maganin sai zo ya kai stage inda da ma kwata-kwata ya daina yi man aiki wanda har ya kai dai asibiti suka ce for now dole in bar amfani da maganin pending on lokacin da maybe dosage inda nake sha uh, zai dawo ya fara yi man aiki ba kamar sabanin yadda yake man a baya ba. Um, sunana Khadija kuma a gaskiya yanda abin ya faru shine daga farko ina dan fama da irin ciwon depression haka yana yawan damuna. So da na je asibiti don abin ma ya kusan ya maida damun kamar hauka haka. So da na je asibiti sai suka bani magani. Da suka bani magani suka ce in rinƙa sha suka samun lokacin da zan sha. so ni kuma da na an so maganin nan na dawo gida so idan ya tashi min haka bana iya jurewa in bari a sai lokacin yayi a kawai sha daga naji zan sha daga zan sha kuma gaskiya bana bin ka'ida suka ce in sha wannan biyu wannan ɗaya dai haka time to time da time ɗin da suka bani to gaskiya ni in na tashi sha gaskiya overdose nake sha. saboda ina gani idan ban sha wani uwa dutsen ba ba zai yi min ba to ina haka ina haka abin ma har ba min jiki yanda kawai haka kawai ma zan iya ɗauka in fara sha so dai abin ya zama min kamar wani addict dai haka na saba so daga nan shi ma ɗin dai na gani dai sai a hankali kuma shi ma yana so ya min causing ɗin wani abu daban kuma a jikina na fara jin ɗan wa'insu canji canji haka sai na je asibiti na gaya wa doctor na yi consulting in doctor so shi kuma doctor din sai ya ce to shi kenan na mai bayani duk abin da ya faru sai ya bani maganin da zan sha saboda in gage wannan abin da ke yi dan ya ce idan bai yi ma ba flushing za a zo a yi min saboda am addict na riga na saba so da maganin da ya bani kam gaskiya da na da kuma ya ce in daure ko da na ji kar in sha to sai haka dai na daure ba dan ina so ba haka nan dai na daure nake shan maganin nan dai nake dan samun sauƙi kaɗan kaɗan nake samun sauki sai abun ma ya kai ga har wata rana ma in ban sha ba a ranan ma irin bana damuwa ba kaman da ba. To wannan shine abin da ya faru da ni kenan. Muryoyin waɗansu bayan Allah kenan da suka bayyana mana abin da ya shiga tsakaninsu da waɗansu magunguna da suka daina musu aiki. Shirin na tafi da tattaunawa ta musamman da wani likita akan wannan batu, ku dakace mu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko kuma a shafukanmu a kafafen sada zumunta kamar a facebook.com slash aminiya trust da kuma ta twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tidin Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu toshoshi FM abokan hulɗar mu a sassan Najeriya. To madalla Kafin yanzu kun saurari waɗansu bayan Allah da suka bayyana mana abin da ya shiga tsakaninsu da waɗansu magunguna da suka daina musu aiki. Yanzu sai ku gyara zama domin sauraron tattaunawarmu da wani likita. Sunana Dr. Muhammad Alhashin ni likita ne a sashen da ya shafi cututtukan kunne hanci makogaro na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sannan kuma malami a tsangayar koyar da ilimin likitanci ta jami'ar Bayero da take Kano. To, abin da yake faruwa shine wato abin da a kimiyyance muke kira da drug resistance. Na'am. Drug resistance musamman kuma yakan faru ne ta wasu dalilai da dama, saboda idan mun fi ganinsa kuma a ɓangaren da suke magungunan da suka shafi ƙwayoyin cututtuka. kuma shi yawanci za ka ga ba wai mutum shi kaɗai yakan shafa ba kusan sai a ce al'umma abin yake haifarwa haka saboda an kan lura zamantakewar mu ta dama cututtukan da suka fi shafar mu wanda suka fi ma'amalantar mu yau da gobe misali malaria cututtukan tari cututtukan gudawa hiv so cututtuka ne da suke kwayoyin cututtuka ne suka haifar da su saboda haka magunguna ake sha wanda za su kashe wannan kwaya cuta kai kuma ka samu sauki. To abin da yake faruwa shine yawanci saboda yawan shan da mutane suke yi wa maganin. Sai kaga mutane wasu saboda sun san maganin ma sai su sha da kansu. Haka kawai mutum sai dinga sha dinga kamar ya ba kansa rigakafi. To yau da gobe ita kuma kwaya cutar sai ta canza siga. Tunda shi maganin zai same ta ne aiki a kanta ta wasu ta wani irin siga to idan ta gano cewa ga yadda yake bi ya halaka danginta to yawanci Allah ya hore musu wannan abun na su canza tsarin halittarsu yadda shi maganin in ya zo ba zai aiki ba to yawanci haka ne yake faruwa To likita tunda misali idan mutum ba shi da lafiya ai dole ya sha magani yanzu kuma ka ce misali yawan shan irin magani kala ɗaya akai akai wani lokaci eh. ko ba likita ne ya ce mutum ya sha ba sai ya sha to me ya kamata mutane su yi domin ya zama cewa in sun sha magani ya yi musu aiki? Eh, eh wato ai shi abun ma wato ya zarta haka tun da kaga tun farko da aka samu da duniya ta gano wato ita wannan kwaya da ake kira antibiotics yawanci wanda suke karkashe kwayoyin cututtuka sai ake ganin kamar an tsira tun da can kafin ma a same su irin wannan cutukan da muke da su yau da gobe kisa suke yi. tsoronsa ake ji kuma aka samu aka binciko a wannan kwayoyin magungunan da ake kira antibiotic sai ake ganin kamar an tsira sai daga baya bayan ɗan lokaci ana amfani da su sai a gane ai su kuma kwayoyin cutukan suna canza fasalinsu to ai matsalar duk maganin da kake gani za a sha shi yau da gobe to ita ku ƙwayar cutar nan cikin wani lokaci insha Allah za ga ta samu hanyar da za ta fita kewaye shi saboda haka ba wai mutum ma ya shi haka kawai ba ne, hatta mu kanmu magungunan da muke rubutawa an ka kalla bayan shan da mutane suke yi da kansu magungunan da muke yawan rubutawa su kansu yau da gobe to shi ma yana iya sawa kwayar cuta ta gano ana yawan amfani da shi ta canza fasali saboda haka sai ka ga abun ba ma kawai ga ya tsaya ga wannan ba ne a'a yawanci akwai ma lokacin da idan aka kawo mara marasa lafiya sai ka ga cewa ba za mu ba su magani wanda kwayar cuta take sensitive ba saboda ba lokaci dole kuma sai ka dora shi akan wani maganin da zai maganin wannan kwayar cutar a bisa nazarin mu na yankin mu to sai ka ga saboda su ta kwayar cuta an raba ta akwai kaso biyu da suke muke kira gram positive da negative to muna ba da maganin da zai shafe su gaba ɗaya to irin wannan ma yawanci saboda yau da gobe da muke bayarwa mu kan mu ce sai kaga ita ma kwayar cutar ta zo wannan maganin da ake bayarwa ba zai to ala kulli hal kamar wannan tambayar da kai cewa me ya kamata mutum ya yi to gaskiya dama mutum in ba shi da lafiya a matsayin sa na marar lafiya asibiti ne ya dace da shi mu kuma a tsare-tsaren aikin asibiti yawanci idan mutum ya zo akwai gwaje-gwajen da akan gano cutar da yake yi har ma a gano maganin da ya kamata a bashi to abin da ya fi dacewa kenan tunda akwai abin da muke kira culture and sensitivity hmm. so mutum in ya kamu in cutar tari yake ana iya ɗaukar majinarsa misali za a iya gwada a ga wace ƙwayar cuta ce a shuka ta ko in ce a dasa ta ta fito a kuma gano irin maganin da za ta yi amfani zai mata illa wanda zai kashe shi ne muke kira sensitivity to kaga in aka yi amfani da wannan sai a ɗora mutum akan wannan magani to insha Allah sai ga ya kashe haka ma ga wanda suke gudawa ana iya ɗaukar bayan gidansu shi ma za a iya culture a sensitivity a gano wace ƙwayar cuta ce a bashi wanda suke ma akwai abin da muke kira septicemia ƙwayoyin cututtuka da su jinin mutum gaba ɗaya su kewaye shi to shi ma ana iya yin blood culture so wanda ƙwayar cuta ce ba inda ba a bi yanzu misali hiv hiv ita sai ta zama notorious nan sai ta zama mai gaddama sosai saboda ita da ta tashi ma yadda take juyawa gaba ɗaya in ta gano magani ya mata illa sai ta canza sigar gaba ɗaya ma fiye da wancan wadancan sauran bacteria yawanci su in suka canza siga ma in muka haɗa musu da wani maganin yakan ya kashe su da wuri hmm. to amma ita tana ji lokaci ɗaya take canzawa misali shi yasa zaka ana cewa ba magani waye hmm. ba maganin da zai kashe su bane ita saurin canza sigar ne da ita misali in um, ya zo tana ji ta yi cikin nasa nan da nan sai ta juya maganin a maimakon ya mata illa ma sai ta ne shi wani abu saboda haka suke yi yawanci in maganin ya zo wani daga bangonsu da muke kira cell membrane zai a nan zai yi aiki ya fasa ta wasu kuma sai kaga sai ya shiga cikin can cikin su inda muke kira intracellular stress a nan zai yi aiki wani ya hana ta yin wani aiki haka dai ake wa kwayoyin cutuka to yawanci in suka ji je nan sai su murɗa sai su juya in ya zo maganin ma bai ko shi su mai shi ya daina aikin to ita tana da wannan al'amuran da dama shi yasa sai kaga ita ba ta samuwa kuma dama ita misali HIV tana bangaren ah, abin da muke kira viruses yawanci magungunan su ba su cika yi musu ba saboda su ba cikakkun halittu ne kamar sauran bakteriya ba halittar su ba ta kai ta bakteriya girma ba sama maganin da zai musu aiki ma daban yake sauraro da wannan bayani na Dr. Muhammad Gazali Hashim da ke asibitin Aminu Kano shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kowa shiri na gaba da izinin Allah. a madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf ne Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.